Hanyar Adalci Darasi na tamanin da bakwai Ruhu Mai Tsarki ya zo Salama alaikum, abokai masu sauraro, Yana gaida ku cikin sunan Allah, Ubangijin Salama, yana son kowa ya gane ya kuma miƙa kai ga hanyar adalci, wadda shi da kansa ya kafa, ta haka muna samun salama ta gaskiya tsakaninmu da Allah har abada. yau ina jin daɗi mu ci gaba da wa'azinmu na hanyar adalci. Darussan Lanjila da suka wuce, mun ji yadda Ubangiji Yesu ya cika kowane abin da annabawan Allah suka rubuta da daɗewa game da mutuwar almasihu da tashinsa daga matattu. Mun karanta yadda Yesu ya zubar da jininsa mai tsarki sa'ad da aka buga masa ƙusoshi, an gicciye shi haka ya biya bashin zunuban ’yan Adam, kuma mun ga yadda aka saukar da shi daga gicciye, an ajiye jikinsa cikin kabari, amma a rana ta uku Allah ya tada shi daga matattu. Bayan Yesu ya tashi, domin kwana arba'in ya bayyana ga almajiransa, ya tabbata musu gaskiya shi da kansa ne, yana da rai, darasin da ya wuce. mun ga Yesu ya hau cikin sama, almajirai suna kallonsa. Ko kun tuna da umarni na ƙarshe wanda Yesu ya ba almajiransa kamin ya hau cikin sama? Bari mu sake karanta abin da ya faɗa, ayyukan manzanni Sura ta fari, Yesu ya umarce su cewa, Kada ku bar Urushalima, ku jira sai alkawarin da Ubana ya cika tukuna. wanda na faɗa muku da baki na cewa Yahaya ya yi wa mutane batisma da ruwa, amma nan da ’yan kwanaki za a yi muku batisma da Ruhu Mai Tsarki, za ku sami iko sa'ad da Ruhu Mai Tsarki ya sauko muku, za ku zama shaiduna a Urushalima da cikin dukan Yahudiya da Samariya har zuwa iyakar duniya. Da ya faɗa haka suna cikin dubawa sai aka ɗauke shi zuwa sama. wani girgije ya rufe shi, ba su ƙara ganinsa ba, sa'ad da suke zuba ido sama, shi kuma yana tafiya, sai ga mutum biyu a tsaye kusa da su, sun sa fararen riguna, sai suka ce, Ku mutanen Galili, don kuke tsaye kuna kallon sama, Yesu nan da aka ɗauke daga wurinku zuwa sama, zai sake dawowa kamar yadda kuka ga ya tafi. Haka Yesu ya yi bankwana da almajiransa, ya koma Firdaus daga inda ya fito, ya zauna a hannun dama na mai ɗaukaka a sama, yana can har wa yau, yana jiran ran da zai dawo ya yi shari'a bisa duniya cikin adalci. Ko kun ji umarnin Yesu ga almajiransa kamin ya hau cikin sama, ya umarce su kada su tashi daga Urushalima. sai an cika su da Ruhu mai tsarki wanda zai fito daga sama, wataƙila kuna yin tunani, wane ne wannan Ruhu mai tsarki? Ruhu mai tsarki shi ne Ruhun Allah da Ruhun Yesu, ya zama ɗaya da Allah Uba da Yesu ɗansa, amma har wa yau akwai bambanci tsakaninsu, ya kasance cikin Allah a cikin farko sa'ad da Allah ya halicci duniya shi ne Ruhun wanda ya hura annabawa su rubuta, su kuma yi shelar maganar Allah a zamanin da. Ruhu mai tsarki shi ne Ruhun maɗaukaki wanda ya sauko a kan budurwa Maryamu, ya sa ta iya ɗaukar ciki, ta haifi jariri mai tsarki Yesu, shi ne Ruhun da ya zauna cikin almasihu Yesu. kuma Ruhu Mai Tsarki shi ne mai taimako, wanda Yesu ya alkawalta ma almajiransa sa'an da ya ce masu. Zan kuma roƙi Uba, shi kuma zai ba ku wani mai taimako, ya kasance tare da ku har abada, shi ne Ruhu na gaskiya, wanda duniya ba ta iya karɓe shi ba, don ba ta iya ta gan shi ko ta san shi ba, amma ku kam kun san shi, don yana zaune tare da ku, zai kuma kasance a zuciyarku. Yohana Bishara Sura ta goma sha hudu, aya ta goma sha shida da goma sha bakwai. Yana da muhimmanci mu gane abin da ya siya alkawarta ma almajiransa game da zuwan wannan mai taimako, domin waɗansu mutane a yau suna ba da karatu cewa wai Yesu ya anabcin zuwan wani annabi, amma ba yadda mai taimako wanda Ubangiji Yesu ya alkawarta ya zama mutum ba. Yesu ya faɗa a fili, mai taimakon nan ruhu ne tsantsa, ba wanda ya iya ganinsa da ido, zai zamna a cikin almajiran almasihu har abada. To, wane ne wannan ruhu mai tsarki? Shi ne ruhun da Allah ya sa a zuciya kowane mai ba da gaskiya ga almasihu, yana sake musu haifuwa, yana tsarkake su, yana ba su ƙarfi, yana hatimce su. cewa sunasa ne, yana ba su rabo cikin kasancewarsa mai tsarki har abada. Yau za mu ga yadda Allah ya zubo da Ruhunsa mai tsarki bisa almajiran Yesu a ranar Pentecost. Pentecost wani idi ne wanda Allah ya kafa domin Isra'ilawa a zamanin annabi Musa. Labarinsa yana cikin a ta Musa, a ran nan su Isra'ilawa za su gode ma Allah domin albarkun da ya ba su cikin girbin alkama. Duk da haka akwai wata ma'ana mai zurfi game da idin Pentecost. Pentecost ita ce ranar da Allah ya zaɓa da daɗewa, ya sauko da Ruhu mai tsarki bisa dukan waɗanda da gaskiya sun yi imani da almasihu. yadda idin Pentecost ya kasance kwana hamsin bayan idin ƙetarewa, haka Allah ya shirya ya sabko da Ruhu Mai Tsarki kwana hamsin bayan mutuwar Yesu da tashinsa daga matattu. Yanzu bari mu ci gaba cikin maganar Allah mu ga abin da ya faru bayan da Yesu ya bar almajiransa ya koma sama. Littafi ya ce bisa ga ayyukan manzanni Sura ta fari. sai manzannin Yesu suka koma Urushalima daga dutsen itatuwan zaitun, wanda yake kusa da Urushalima misalin tafiyar ranar hutu guda, wato kilomita ɗaya. Da suka shiga birnin, suka hau gidan sama inda suke zama, wato su Bitrus da Yohana da Yakub da andraus da Filibus da Toma da Bitalomi da Matthew da Yakub ɗan Halifiyas. da Siman wanda aka ce da shi mai kishin ƙasarsu da kuma Yahuda ɗan Yakub, duk waɗannan sun miƙa kai ga yin addu'a da nufi ɗaya tare da waɗansu mata da Maryamu uwar Yesu da kuma ’yan uwansa. Ayyuka manzanni Sura ta biyu da ranar bikin ’yan takwas ta yi, duk masu bi suna tare a wuri ɗaya, ba labari sai aka ji wata ƙara daga sama kamar ta babbar iska ta cika dukan gidan da suke zaune a ciki. Sai ga waɗansu abubuwa kamar harsunan wuta suka bayyana a gare su suna rarrabawa, suna sassauka a kan kowane ɗayansu, sai duk aka cika su da Ruhu mai tsarki, suka kuma fara magana da waɗansu harsuna daban-daban, yadda Ruhun ya musu baiwar yin magana. To, akwai waɗansu ’yan addinin Yahudanci da suke zama a Urushalima, sun kuwa zo ne daga ko'ina cikin ƙasashen duniya, da suka je ƙarar iskar ɗinnan, sai taron mutane ya haɗu, dukansu suka yi mamaki, don kowanensu ya ji taron masu bi suna magana da yaren garinsu, suka yi mamaki sosai, suna cewa, ashe duk masu maganan nan ba Galilawa ba ne? Yaya kuma kowanenmu yana ji, suna magana da yarensa, ga mukuwa Faritiyawa, da Mediyawa da Elamawa, da mutanen Mesopotamiya da na Yahudiya, da na Kafadokiya, da na Fantus, da na Asiya, da na Firijiya, da na Banfiliya, da na Masar, da kuma na kewayen ne ta ƙasar Libya, har ma da baƙi daga Roma, ga mu waɗanda aka haife mu a cikin addinin Yahudanci da waɗanda suka tuba suka shiga addininmu, ga mu kuma karitawa da larabawa duk muna ji suna magana da yarenmu a kan manyan abubuwan da Allah ya yi. Duka ko suka yi mamaki suka ruɗe suna cewa juna, menene wannan yake nufi? amma waɗansu suka yi musu ba'a suka ce, Ruwan inabi suka sha suka buku. Sai Bitrus ya tashi tsaye tare da sha ɗayan nan, ya ɗaga murya ya yi musu jawabi ya ce, Ku ’yan uwana, yahuda da dukan masu zama a Urushalima, ku ji, ku kuma kula da abin da zan faɗa maku, mutanen nan ba su bugu ba kamar yadda kuke tsammani. tun da yake yanzu ƙarfe tara ne kawai na safe. Wannan ai shi ne abin da annabi Yoel ya faɗa cewa Allah ya ce, A kwanakin ƙarshe zan zubo dukan ’yan adam ruhuna, ’ya'yanku maza da mata za su yi anabci, a lokacin nan ne kowa da ya yi addu'a da sunan Ubangiji zai sami ceto, ya ku ’yan uwana Isra'ila ku ji wannan magana, Yesu Banazar mutum ne da Allah ya tabbatar muku cewa ya yarda da shi, Allah ya nuna wannan ta wurin abubuwan ban mamaki da abubuwan al'ajabi da alamu waɗanda ya yi ta wurin Yesu a cikinku, kamar yadda kuma kuka sani da kanku don duk sun faru a idonku. Shi mutumin nan an ba da shi gare ku bisa ga yadda Allah ya shirya kuma da saninsa, kuka kuwa gicciye shi, kuka kashe shi ta hannun masu zunubi, amma Allah ya fanshe shi daga iko mutuwa ya tashe shi daga matattu don ba baya yiwuwa mutuwa ta riƙe shi. Gama annabi Dauda ya yi magana game da shi ya ce, Kullum ina ganin Ubangiji yana nan tare da ni Da mai yana hannun dama na ba abin da zai bani tsoro, saboda haka zuciyata tana murna, ina farin ciki sosai, ko da yake ni mutum ne mai mutuwa, zan zauna cikin bege, don ba zai bar raina a kabari ba, ba ko zai bar mai tsarkinsa ya ruɓa ba. ’Yan uwana Isra'ilawa zan iya yi muku magana babu shakka game da kakanmu Dauda, Dauda ya mutu, an bizne shi, kabarinsa kuma yana nan tare da mu har wa yau, shi annabi ne, kuma ya san Allah ya yi masa alkawari tare da rantsuwa cewa zai naɗa wani daga cikin zuriyarsa sarki, kamar yadda ya naɗa shi Dauda. Dauda ya hango haka. ya kuma yi magana a kan tashin almasihu daga matattu, cewa ba za a bar shi a kabari ba, jikinsa kuma ba zai ruɓa ba. Allah ya ta da Yesu nan daga matattu, mu kuwa duk shaidu ne ga wannan. An ɗaukaka shi ya hau hannun dama na Allah, kuma ya karɓi Ruhu mai tsarki daga wurin Uba, yadda aka yi alkawari. Yanzu kuma ya zubo Ruhun a kanmu. shi ne ya kawo abin da kuke gani, kuke kuma ji, ai, ba dauda ne ya hau sama ba, amma shi da kansa ya ce, Ubangiji ya ce, ubangiji na zauna a hannun dama na har in sa ka take abokan gabanka. Saboda haka, sai duk jama'ar Isra'ila su tabbata cewa Yesu nan da kuka gice Allah ya mai da shi Ubangiji da kuma almasihu. To, da suka ji haka, maganar ta soki zuciyarsu suka ce wa Bitrus da sauran manzannin, ’yan uwa, menene za mu yi? Sai Bitrus ya ce musu, Sai ku tuba a yi wa kowane ku ba a cikin sunan Yesu almasihu don a gafarta muku zunubanku, za ku kuwa sami kyautar Ruhu mai tsarki. gama wannan alkawarin Allah dominku ne tare da ’ya'yanku da kuma dukan waɗanda suke nesa, wato, dukan waɗanda Ubangiji Allahnmu ya kira zuwa wurinsa, sai ya yi ta tabbatar musu da maganganu masu yawa, yana ta yi musu gargaɗi yana cewa, Ku ceci kanku daga hukuncin da yake a kan masu mugun aikin nan, Amen. Abokai masu sauraro, ko kun ji kun gane da jawabin Bitrus a taƙaice ya shaida ma taro a Urushalima cewa Allah ya aiko da Yesu almasihu yadda ya alkawarta tuntuni ta bakin annabawansa. Bitrus ya ce musu, Kun rena almasihun da Allah ya aiko daga sama, kun kashe shi bisa gice, amma Allah ya tashe shi daga matattu, mu duka shaidu ne. Allah ya ɗaukaka Yesu ga zama a hannun damansa, ya aiko da Ruhu mai tsarki wanda ya alkawarta, ku tuba, ku yiwo wurin Allah, ku gazganta maganar annabawan Allah, ku ba da gaskiya ga Yesu, wanda Allah ya naɗa mai ceto da mahukumci bisa duniya. Duk annabawa sun shaida a kansa cewa ta wurin sunansa duk wanda ya ba da gaskiya gare shi zai sami gahar zunubai. ayyukan manzanni Sura goma aya ta arba'in da uku. Ta haka manzo Bitrus ya shela labari mai daɗi na ceto ta wurin ban gaskiya cikin Yesu almasihu, sa'an da taro sun ji jawabin Bitrus zuciyarsu ta ji ciwo ƙwarai saboda yanzu sun gane cewa Yesu Banazar wanda suka gice shi ne Ubangijin daraja daga sama. Yesu nan wanda suka rena sun ish shi ne almasihu, wanda Allah ya yi alkawalinsa da daɗewa ta bakin anabawansa. saboda haka ranan nan da yawa sun tuba daga zunubansu, sun juyo wurin Allah, sun ba da gaskiya ga sunan Ubangiji Yesu almasihu. An yi masabbin almajiran nan batiman ruwa domin su ba da shaida a gaban jama'a cewa an tsarkake su daga zunubansu saboda ban gaskiyarsu cikin mutuwar Yesu almasihu da tashinsa daga matattu, ruwan batisma bai wanke zunubansu ba, ya zama alama a sarari mai bayyana tsabtacewa wadda ta riga ta kasance a cikinsu, saboda haka littafi ya ce, Waɗanda suka yarda da maganar Bitrus kuwa aka yi musu batisma, a ranar nan kuma suka ƙaru da wajen mutum dubu uku. sai suka sa hankalinsu duka a kan koyarwa da manzanni suke yi, suna cin abinci tare da juna, suna zumunci yayin da suke addu'a. Almajirai suna farin ciki sosai, suna kuma cike da ruhu mai tsarki. ayyuka manzanni Sura biyu, aya arba'in da ɗaya da arba'in da biyu, da kuma Sura ta goma sha uku, aya ta hamsin da biyu. Kenan a wancan ranar Pentecost an haifi ikkilisiya. wato taron jama'ar masu ba da gaskiya ga Yesu almasihu. Ikkilisiya wata kalma wadda tushenta Helenanci ne mai ma'ana waɗanda aka kirayo, kamar yadda yau akwai masu ba da gaskiya na ƙwarai da kuma waɗanda wai suna gaskantawa, amma ƙarya ce, haka kuma akwai ikkilisiya ta gaskiya da ikkilisiya wadda ba ta gaskiya ba ce. ikkilisiya ta gaskiya ta Yesu almasihu ta ƙumshi dukan waɗanda tun ranar Pentecost sun fito daga iyalin Adamu sun shigo iyalin almasihu ta dalilin ban gaskiya ta ƙwarai cikin cikakkiyar haɗayar almasihu. Yesu ya ƙare aikin nan na ba da kansa bisa gice ƙaƙaf. Labarin da muka ji yau game da abubuwan da suka faru a Pentecost ya kasance wajen shekara dubu biyu a baya, wataƙila wani yana cewa, To, wannan bai shahe ni ba, ba ni ne na gicciya almasihu ba, Yahuda da Romawa suka yi shi, ba ruwana ba ne, duk da haka maganar Allah ta ce mana, aka yi ma almasihu rauni saboda zunubanmu, aka duduke shi saboda muguntar da muka aikata. Isha Sura hamsin da uku aya biyar. zunubanmu sun sa mutuwarsa, laifofinmu su ne dalilin da Allah ya bar ’yan adam su gicciye ƙaunataccensa, mutane sun gicciye su, amma Allah ya tashe shi daga matattu domin ya zama mai ceton dukan masu ba da gaskiya da alƙalin dukan marasa ba da gaskiya. Saboda haka Nasi ya ce, Amma yanzu Allah ya umarci dukan mutane a ko'ina su tuba. domin ya tsaye da ranar da zai zo ya yi wa duniya shari'a ta gaskiya ta wurin wani da ya zaɓa. Allah ya ba da tabbacin yin haka ta wurin ta da mutumin nan daga matattu. Ayyukan manzanni Sura goma sha bakwai aya talatin da kuma aya ta talatin da ɗaya. Ku yi tunani a hankali a kan maganan nan, makomarku ta har abada ta danganta ga amsarku. Na gode don sauraro. Allah ya sa muku albarka, yayin da kuna yin tunani a kan maganar manzo Bitrus, inda ya ce duk annabawa sun shaida a kan Yesu almasihu, cewa ta wurin sunansa duk wanda ya ba da gaskiya gare shi zai sami gafarar zunubai, zai kuwa sami kyautar Ruhu mai tsarki. Ayyukan mazani Sura goma aya arba'in da uku da kuma Sura biyu aya talatin da takwas. Ubangiji Allah ya taimake mu. I'm